Foto na takwas Zuriyar Nuhu Yara uku na Nuhu su ne Sham da Ham da Jafet, su ne kakannin jama'a duka. Allah ya umarci ’ya'yan Nuhu su yawaita da ’ya'ya surɓanɓanya su tafi ko'ina cikin duniya, dukan mutane suna da harshe guda kuma ba su so su watsu cikin duniya. ba su yi biyayya da maganar Allah ba, amma sun shirya su gina wani birni da hasumiya da za ta kai har sama. Allah ya ga birnin nan da hasumiya da suka gina, ya ga kuma rashin biyayyarsu, saboda haka Allah ya ce, Al'umma guda suke da halshe guda kuma, bari mu sabka mu dama harshensu kada su fahimci zancen juna cikin foton nan sun damu saboda ba su fahimci juna ba saboda haka suka tsayas da aikinsu na ginin birni sai suka watsu zuwa waɗansu wurare hukuncin da allah ya yi kenan mutanen duniya suna zama da harsuna da yawa yanzu, rashin biyayya zunubi ne, yana raba mu da juna kuma da Allah, rashin ban gaskiya da rashin biyayya tana raba mu da Allah.